والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na sha uku ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da sha shida ko sha shida ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ya tabbata mun haɗu a wannan masallaci namu na tarayyar domin ci gaba da darasinmu na littafin akamul jana'iz littafin da babban malamin hadisi muhammad nasiruddin albaniya ya wallafa wannan shine karatunmu na biyu wanda a satin da ya gabata muka fara a cikin mukaddima kuma idan 'yan uwa suna bibiya ina jin mun tsaya a ƙarshen inda malam yake cewa ka annaha dinun yajibu an yuttaba wannan shine ƙarshen darasin mu a satin da ya gabata haka ne ko يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى mawallafin littafin Allah ya ji kansa da rahma yake cewa wa mimma la yakfa ala ahli ilmi alladina marasu ta'alifa anna tahqiqa mithli hada al'amal yatatallabu sa'yan hafitha wa juhudan baliga wa sabran jamila wa zamanan madida wa ba'da injazihi yumkinu يمكن تعليف الرسالة bi بصورة, tatma'innu تطمئن إليها النفس وينشره wa waya adumu fi hannaf. malam yake cewa iya daga cin abin da ba zai ɓuya ba ga dukkan ma'abota ilimi wanda suka tsinci kansu a cikin harkar wallafa mana suka yi gogayya a harkar wallafa mana duk malamin da ya wallafa a babi kaza ya wallafa a babi kaza to ba zai ɓuya a gare shi cewa anna tahqiqa mithli hada al'amal cewa tabbatar da irin wannan aiki da wancan dan uwa ya nema a lokacin da aka yi musu rasuwa ina bata an gane yace to tabbatar da irin wannan aiki ya taqallabu sa'yan hafifan to yana buƙatar wani ƙoƙari wato mai yawa na gaggawa dan kalmar alhafif tana nufin asare shi sa Allah ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar sai ya ce yatlubuhu hafisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين da haka yana buƙatar aiki na gaggawa domin mutane su amfana domin mutane suna cikin buƙatar yadda za a ringa hukunce-hukuncen jana'iza wa baliga sannan yana buƙatar ƙoƙari da ya kai makura domin in koda da ilimin koda da kayan aikin idan ba a samu juriya ta fannin malamin ba ilimin da ya tara a nan gudun ba zai tattar ba wa sabran jamila kuma yana buƙatar haƙuri mai kyau don sai an yi haƙuri sannan aikin zai gamu wa zamanin madida sannan yana buƙatar dogon lokaci wanda za a ringa yi babu katsewa dogon lokaci a ringa yi kada zo a ce aiki ne na sati daya ko na wata daya wannan iya daga cin abin da ke sawa ba ma iya cimma gaci al'amura da yawa shi sa arna suna so su mana makirci sai su makircin shekara hamsin shekara hamsin na cika bukatar sai ta biya mu kuma yanzu yanzu muke su shi ne bambanci shi ne bambanci su yanzu yanzu suke su mu yanzu yanzu muke su su kuma sai su ma makirci haka suke mana a harkar tattalin arziki a harkar shugabanci a komai haka arna suke mana domin mu ba mu da irin wannan tactics din a cikin mu wa ba'da injazihi yumkinu yumkinu ta'lifu ar-risalati al-matluba yace bayan zartar da wannan abubuwan da ya lissafa a baya to anan ne za a samu damar wallafa risala ko littafi da aka nema akan harkar jana'iza bi suratin innu ilaiha nafs tanan ne za a samu damar da za a wallafa littafin da ake nema a yanayin da zuciya za ta nutsu cewa eh lalle komai a nan gurin akwai shi akwai maganar kaza akwai maganar kaza akwai maganar kaza amma haka gaggawa to za a samu wani abu wani kuma abu ba za a same shi ba wayan sharahu la sadr za a samu abin da kirji zai yalwatu da shi ya ji daɗi domin da abin da kake nema a harkar jana'iza ka riga ka samu a cikin littafin wa ya'dumu fiha fi hannafu sannan dai idan an yi wannan ne za a wallafa da amfaninsa zai zama yana da girma da yawa shi sa zai wahala yanzu a hannunka ka samu wani littafi da ya dattar masail na jana'iza irin littafin nan na ahkamul jana'iz zai wahala ka samu littafin da ya tattaro aksari ma inda aka saba ko dai a ɗan karamin littafi ko kuma a sashi a cikin babu fikihu ko a same shi a babin fikihu babin da ya magana akan jana'iza kuma za ka samu waɗansu 'yan masail ne kalila aka tattauna wanda wannan ya bayar da damar da za a ga harkar jana'iza akwai bid'a da yawa a cikinta malam ya ce lidhalika faqad dhakartu lil akh al mushar ilay khulasata hada mu'tadira faqabila udri jazahullahu Allahu khaira ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل وحضني عليه وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا malam yace saboda haka sai na ambata wa wannan aboki wannan dan uwa na wanda ya kawo min shawara na rubuta littafi akan jana'iza sai na bashi waɗannan abubuwan da ne tunani a dunkule ce mai gafi kaza ga kaza ga kaza ina mai bashi uzuri mu'tadira ina bashi uzuri ya ce faƙabila uzuri bawan Allah ne sai karɓi uzuri na jazahullahu khaira Allah ya saka masa da alkhairi walakin na sai dai shi dai wannan bawan Allah ada ya tulubu minni shuru'u fi hadal amal sai ya dawo guri na abin da ya dawo da shi yana so na fara wannan dai aikin da nace zan yi duk da nace nace yana buƙatar sa'ayin hasisa wa juhudan baliga wa sabran jamila duk da na faɗi waɗannan abubuwan to dai yana so na fara wa ni alai kuma ya kwadaitar da ni akan haka wa balaga fihi rajiyan minhu khairan kathira wato ya tsananta wajen kwadaitar da ni ya kai makura amma dai fatan shi wannan bawan Allah fatansa shine alkhairi mai yawa malam yace fastakhartu Allah ta'ala wanka bakto ad-dirasa wal muraja'a qirabata salafatu ashhur أعمل فيها ليلا ونهارا إلا ما لا بد منه من العمل في مهنتي والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي حتى تمكنت حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم ولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر مما مما مما قدر له لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي ولذلك تراني أحيل إليها في بعض المواطن منها ما لن يتسي دقنا سيني استخارة دقنا سيني استخارة to abin da ya zama ibada ne ma kai tsaye an yi istikhara Mallan sai istikhara wan kababtu ala dirasa sai na karkata na fara darasi akan jana'is wal muraja'a da bibiyar abinda da can na karanta ya ce kirabata salasatu ashwar sai da ne kusan wata uku na wannan ya ce sai da ne wata uku na wannan fi ina aiki a cikin wannan watannin dare da rana in karanta nan in buɗe nan yi tunanin nan in tsara nan ya ce sai da ne wata uku kuma dare da rana nake aiki illa ma la budda minhu min al'amali fi mihnati ya ce sai dai abin da babu makawa sai na bar wannan harkar rubuta littafi a kamul jana'is din yi na daga abin da yake na sana'ata na neman abinci na na aiki na wannan wallazi la na anhu li rahati jismi sai kuma bacci wanda jikina ba zai wadatu ya bashi ba saboda jikin nawa ya ji dadi yayi komai to kuma ina dan ware lokaci ne bacci amma wata uku yana duba wannan muna gane hatta tamakkantu min idadi hadha kitab an na samu damar tattalar wannan littafi alladhi bayna yaday alqari ilkarim wanda yake gaban mai karatu sai ce da mai karatun kuma mai karatu mai girma mana duk wanda yake karanta littafin nan Muhammad Nasir Albani na girmama shi na mutunta shi walaqad kana yataqallabu min alwaqti aksara mimma quddira la ya ce shi fa aikin yana neman lokaci sama da aikin da aka kadarta masa a mutumin da ya zo ana zama makoki yake so a rubuta yanzu gashi an zo an yi wata uku kaga lalle yana bukatar lokaci mai yawa laula anna qisman kabiran laula anna qisman kabiran min masailihi wa ahadithi qad kana muhaqqaqan indi fi ba'd tasanifi malam yace ba dan ma Allah ya dan ma Allah ya sa mana lokacin da Muhammad Nasir yake ganin zai yi aikin to aikin bai maci ba wata uku wani abu makamacin wannan ko sama da haka kaɗan ya ce don ma wani ɓangare mai girma na matsalolin jana'iza ɗin da hadisan jana'iza ɗin na yi ta haƙiƙinsu a waɗansu wallafe-wallafen nawa kaga ɗaukowa kawai zai yi duba ya ce abin da ya rage aikin kenan ya yi dirasa hadisan a gurare da dama kila a cikin silsila kila a cikin kaza kila a cikin irwa'ul galil jirgi daga cikin littafansa ya ce to sauran hadisan da ya riga ya haƙaƙe su a nan gudun ya inda suke ya inda ne mai neme su kuma in ya je kansu ba sai ya yi wani aiki a kansu ba ya riga ya gama aiki a kansu ya ce wannan shi ne sa kara rubutun bai ɗau lokaci ba sai malam ya ce wani dalika ne da haka in kana karanta littafin in ji malam za ka ringa gani na ohilu alaiha ina kora ka ina danganta ka zuwa ga wannan hadisan da na riga na aikinsa a wani littafi sai tura ka zuwa ga littafin fi ba'dil ne minu a cikin wadansu wurare na cikin wannan littafin kaga asali abin da ya yi misali in silsila ce ba yi ta bane don alkamul janaiz muna gane duk wani aiki da ya bayan shi bane don alkamul janaiz amma lokacin da rubutun alkamul janaiz ya zo sai kuma wadancan littafin suka zama mataimaka a gare shi muna gane shi sa ko da yaushe ake so ka zama a cikin aiki ka zama kana da abun yi da kake yi domin lahirarka muhammad nasir bin albani ya ba ilimin hadisi ka ta fara yar gudun muwa wanda a zamanin sa ba a samu wanda ya abin da ya ba malam yace wa laqad hawaltu an astaqsi fihi kullama lahu alaka bi mawdu'ihi من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة وأعرضت أما كان مستنده مستنده مجرد الرأي لأن الموضوع ta'abbudiyun mahab la majala lil qiyas fihi illa ma la budda minhu min al qiyas al jali malam yace nayi iya kokari na in zurfa bincike dan aka ce idan aka ce istaqsa fihi shine ai ya ya zurfafa cikin bincike yace to nayi kokari na zurfafa cikin bincike game da kullama lahu alaka akan dukkan abin da yake da alaka bi mawdu'ihi min al-masail min al-masail allati laha dalilun min al-kitabi was sunnah mana nayi kokari nayi zurba bincike akan duk wani abu da yake da alaka da mawdu'in nan na janaiza na mas'alolin da suke da dalili a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa arabtu amma kana mustaniduhu mujarradan ra'yi duk abin da ya zama madogararsa ra'ayi ne ba kitabu ba sunna babu salaf malam yace na kawo da kai a gare shi ban kawo cikin wannan littafin ba domin hayaniya ne yace ban kawo shi ba ai duk abin da babu qur'ani babu sunna ba magana salaf ba addini bane kuma da wannan ake rigima da ahli sunna addinu qala allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwi shi addini allah ya ne annabi yace sahabbai sun ci kuma wannan shine manufa shine manufa ko kuma abin da yake ƙur'ani ya contemplating shi abin da ƙur'ani ya nuna ana yin addini ne da ƙur'ani da sunna sannan ƙur'ani da sunna za ka fahimce su ne a ina a gudun sahabbai da tabi'ai mai dalili saboda annabi salama ya karantar da sahabbai da haka sahabbai su suka fi kowa sanin ƙur'ani da sunna sahabbai sun karantar da tabi'ai bayan sahabbai wanda suka fi kowa sanin ƙur'ani da sunna su ne wa su ne tabi'ai shi kuwa ƙur'ani da hadisi gaba ɗansu wahayi Gabaɗayan ƙur'ani da hadisi wahayi ne domin Allah da kansa ya faɗa ce ya saukar da manzan Allah ƙur'ani ya saukar mai da hadisi wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikimata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima wanda haga imamu shafi a cikin ar-risala da da, da ibnu taymiya da sauran malamai suka ce mafi yawan guri a ƙur'ani in kaga Allah ya hada alkitab da alhikima, to alkitab yana nufin ƙur'ani, mafi yawan guri alhikima yana nufin sunna wanda ƙur'ani Allah ya haɗa alkitabu wal hikima a guri goma sannan ya haɗa ayatun layi wal hikima a waje guda ɗaya sannan wannan gurin goma sha ɗaya duka wanda ba sa nufin ƙur'ani da hadisi ayu guda hudu ne daga faƙad ce na ala ibrahim alkitabu wal hikima sai wa yu'allimuhu alkitaba wal hikimata wat tawrata wal injil sai wa in allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil sai wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma amma bayan wannan amma bayan wannan duka wacce gani a cikin alqur'ani abinda take nufi shine qur'ani da sunna shi sa ibnu hazm yace mu al'umma ce da take yin addini da wahayi guda biyu wahayin alqur'ani da wahayin sunna to da haka tunda waɗannan wahayi ne ma'asumai ne su ƙor'ani da ingantaccen suna babu kuskure a ciki kuma kamar yadda Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani kuma haka Allah ya alƙawarin kare suna Muhammad Nasiruddin Albani har yan risala yi don ya tabbatar ma da cewa kamar yadda Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani haka ya alƙawarin kare suna shi sa sai ka je kudunduna larabcin ka karanto a wani littafi kana ga faɗa yara ƙanana sai wannan hadisin da'ifi wannan yana daga cin alkhairin sunna yanzu na ko facebook baka isa ba ka shiga facebook kawai ka faɗi magana ka tafi ba za a kyale ka ba akwai yara kana jan hadisi da su ce wannan bai inganta ba da aka alu suna ba sa bukatar sai wani malamin su ka ta fare wai ya bi yana raddin maganganun da ake a facebook akwai yara kanana da wani ma bai taba ganin su ya taba jin labarin su ba sai ka je kana ganin rubutun yaro ka ga yaro yayi bayanan da ko babban malami ne wannan masha Allah to da haka da wannan ake addini shi isa nasuddin albani sai ya ce duk wani abu da yake ra'ayi ne to ya cire shi mai dalili ya ce li'annal mawdu'a ta'abbudiyyun mahab domin harkar jana'iza ibada ce zalla ba mu'amala a cikin ibada ce ita kuma ibada Allah ne zai ce ayi manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar in ko Allah ne ya ce ayi manzon Allah sallallahu alaihi ya koyar an samu kitabuwar sunna ko ba samu ba an samu la majala lil qiyas fihi ya ce ba wani guri bane da za ka zo ka ringa kiyasi tun da an yi kaza za a iya yin kaza kiyasi ba shine kaddara abu da abba a larabci kiyasi shine a gurin malamai a samu wata matsala da take da hukunci sai a samu wata matsala wacce ita kuma ba a yi maganar ta ba amma sun hada illa sai a yi kiyasin wannan akan wannan sai ce ba harka bace ta kiyasi illa ma la budda minhu min al qiyas al jali ya ce sai dai abin da babu makawa a gare shi na daga kiyasi wanda yake aljali suna da alkiyasul khafi suna da alkiyasul jali suka ce alkiyasul jali abin da ya sa kira shi da jali saboda ana samun ta hanya guda hanya ta farko nassi ya faɗi illar da wannan yake da shi misali yanzu ai annabi sallama an kawo masa duwatsu guda uku zai istijmari ɗaya turoso ne ɗaya kuma menene biyu kuma duwatsu ne sai karɓi duwatsun sai wurgar da turoson ko ba haka ba to zai da aka samu jini na abin da yake na jisa ne jini ya daskare ai ba kawai annabi jini ya wurgar ba amma a cikin wancan hadisin ya ce masa kazanta ne na jasa ne to wannan jinin na abin da yake na jasa ne kazanta ne shi ma na jasa ne da haka wannan illar da waccan illar kaga sun haɗu nassi ne tabbatar da wannan illar ko ba nassi bane to ya zama alqiyasul jali shine malaman usul fiqh usul fiqh suke kira alqiyasul jali hanya ta biyu shine ijma'iyya ya tabbatar da illar hanya ta uku shine ya zanto cewa babu hanyar da za a rabe illar kamar hukuncin da idan aka yi wa baiwa mace ya shafi baiwa namiji kaga an sami ai an sami kiyasi to suka ce ijma'i a samu nassi an ce nassi alkitabu was sunna ko ijma'i ko kuma idan cewa babu wata hanya da za a rarrabe illar da ke tsakanin wannan da kuma wannan to wannan qiyasul jali yace illa ma la budda minhu min alqiyasil jali malan yace wa awradtu fi awwalihi ba'd alfusuli wal masail allati la tuzkaru 'adatan fi babil janaiz fi babil janaza من عامة كتب كتب الفقه مثل مثل مثل الوصية وعلامات حسن الخاتمة ونحو ذلك وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا مثل الفصل الخامس والثامن والتاسع والمسألة ثلاثون والفقرة جيم ودال من المسألة أربعة وسبعين والمسألة ثمانية وتسعين وتسعة وتسعين وخمسة بعد المئة وثلاثة عشر بعد مئة وخمسة, وخمسة وعشرين بعد المئة والفقرة سابعة من المسألة ثمانية وعشرين بعد المئة ما أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها وتواتر الأحاديث فيها walfaƙara al'ashara minha malam ya ce sannan na kawo a farkon shi wannan littafi waɗansu sashe na matsaloli wani sashe na fasali-fasali da kuma matsaloli wanda bisa al'ada ba ambatarsa a babin jana'iza ya ce na kawo ba ambatarsa a babin jana'iza mina amati kutubin fike a cikin dukkan littafan fikihu ba a ambata waɗannan abubuwan za a yi magana a kan jana'iza to ni na yi musu babi na yi musu fasali na musu fasala na kawo su a cikin littafin nan kaga za a ƙari kenan sai ce mithlul wasiya ya ce kamar wasiya ba ka je babu a fikiru ana magana jana'iza ga amma magana wasiya ba ya ce wa alamatu husnul khatima da alamomin mutum ya yi kyakkyawar cikawa akwai yanayin da in mutum yana rasuwa to wannan ya yi kyakkyawar cikawa ya ce ba ambata su a littafin fikiru amma ni anan na ambata wa hau dalika da makamantansu ce wa ba'dhum wani sashen kuma kad la yuzkaru fiha aslan ba ma ambata ba ambata kwata kwata fasli khamis wa thamin wa tasi kamar fasali na biyar da fasali na takwas da fasali na tara da matsala ta talatin da kuma jerin fakara wanda zai kawo alif ba da wanda yake kawo shi ya ce to da kuma wannan a matsala ta saba'in da hudu da matsala ta 98,99,105,113,125 da kuma fakara ta bakwai a cikin matsala ta 128 tare da mahimmancinsu da kuma yawan jarraban mutane da ake da su kuma tare da tawaturin hadisai a hadisai tawatirai sun zo akan wannan da kuma matsala ta goma daga ciki malam ya ce wastawhaitu tartibahu min alwaqi fa ta tahtuhu bi faslin ya ce sai na tattaro shi a jere yadda yake mana da kaza sai kaza da kaza sai kaza sai na bude littafin da fasalin farko fasali na farko shine ma yajibu alal maridi min ar-rida bil qada'i was-sabri ala al-qadari wa tarki wa tarki tamanna al-maut wa ada'i al-huquq wal wasiyati wal ishhad 'alayha shi wannan babu ya ce sai na bude shi da babin abin da ya zama wajibi akan mara lafiya kana ganin baka da lafiya to ga waɗansu abubuwa wajibai a kanka ya ce na daga yarda da ƙaddarar ubangiji da ya ɗora ma rashin lafiya wanda ya ce nasara ta farko ka yarda da ƙaddarar ubangiji ka yarda allah ne ya ɗora ma kuma shi ne zai yayi ma mana gane yarda da kaddara, iya daga cikin rukunan imani an tu'mina bil kadari khairihi wa sharrihi Madama Allah ce fakadarna fa ni'mal qadirun wasabri alal qadari kai hakuri akan kaddara in kaddara ta zo ma hakuri ake in kai hakuri zaka samu lada shi sa Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat sai ce bashiris sabirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un shi sa za ga duk inda Allah zai kawo abin da ya shafi wahala to abin da yake umartar musulmi da shi shine mai haƙuri da Allah ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kafira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi umur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha sai ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a wa Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatabshalu wa tazhab rihukum sai ce mai wasbiru inna Allah ma asabirin haka rayuwa tana bukatar hakuri in baka da lafiya kai hakuri wa tarki tamanna al-maut wa ada'il huquq da kuma barin mutum dan kana cikin jinya ka ringa cewa dama Allah ya kashe ka kai ta burin mutuwa to duk za a ma bayani a ciki sannan za a gaya ma abin da yake wajibi akan ka a da'il hukuk mayar da haƙƙi ga masu shi wane yana bunka kaza ba shi ka zalunci wane kaza nemi ya fi mako ka ba shi ka yi munafincin wane da maganar da ba ta dace ba nemi afuwarsa in ba haka ba za a zo ranar za mu ji hadisi za a zo ranar da za a ringa za a biya shi da ladanka da ladanka za a biya shi wal wasiyati sannan a nan gurin akwai wajen cin wasiya wal ishadi alaiha da kuma tsayar da shaidu akan ita wannan wasiya din malam yace thumma sannan daga nan sai na kawo babu na biyu talqinul muhtadar wa ma ala man hadarahu min al talqin wa amruhu bi shahada yace shi wannan babun yana magana ne akan lakkana wa wanda mutuwa ta zuwa kasan muna yara sai a ce wai sai dai ka je gaban sa ka ringa la ilaha illallah to ba haka bane zamu ji hadisi yace ka ce la ilaha illallah haka ake gamar lafiya yana faɗan la ilaha illallah sai ka shiru sai ka ta fatan tunda ta mutuwa ce Allah ya ɗauke shi a haka kafin ya ƙara magana in ya ƙara magana ka ce mai ka ce la ilaha illallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ƙarshen magana sai ya zama la ilaha illallah to zai shiga aljanna sannan wa amruhu gubi shahada da kuma umarta shi mamacin da ya faɗi kalmar shahada thumma malam ce daga nan sai na kawo babi na uku ma na hadirin da mauti min gamdi ainihi والدعاء له وتغطيته والتعجيل بتجهيزه والمبادرة لقضاء Ya ce na kawo babi na uku shi ko babi na uku akan abin da zai magana yana magana ne akan waɗanda suke a halarce a gurin mamacin lokacin da zai mutu ko masu jinyarsa ko wanda suna nan zai rasu na yi bayani a cikin min gamda ainihi za su rufe masa idansa wadda'a ilahu za su mai addu'a wa takfiyatihi za su lullube shi kuma gaba daya wa tajili bi tajhizihi za su gaggawar hada shi yi masa wanka sa masa tufafi yi masa sallah kai shi kabarinsa wal mubadarati li qada'i daini daini za kuma su gaggawa wajen biya masa bashi shi wannan babin abin da zai koya mana kenan malam ce summa summa rabi ما يجوز للحاضرين وغيرهم من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه abin da ya halatta wanda suke a gurin da ya rasu su yi masa na farko su yaye fuskarsa su gan shi su sumbace shi su yi kuka domin shi su yi hawaye domin shi wannan duk in sun yi wannan babu laifi a ciki abin da aka hana shi ne ihu na shiga uku na lalace ka ringa jakan ka bala'i sun malkhamis a babi na biyar kuma ya ji wa a akaribil mayyit min as-sabri wal rida bil qadari wal istirja'i wa idadil mar'ati ala zawjiha yace shi kuma wannan babin zai magana akan abin da ya zama wajibi akan dangin mamaci dangin mamaci suna da wajibin da za su kula da shi an musu rasuwa na farko dai hakuri ka yi hakuri ka nemi lada a gurin Allah kuma hakuri ana yin sa tun farko hadisin matan nan ta makabarta ina da satin da ya wuce mun karanta da ba ta kwara ba annabi ya gaya mata asabur inda sadamati al'ula to ba ka kwara mai zakai ba gwanda ka kwara gwanda ma ka kwara ba tare ka faɗi maganganu ba ka nemi lada a gurin Allah in ba ka kwara ba ba za ka yi rama ba ko shugaban ƙasa ya sa aka shi ma mutum ba da aka yi shi dole ka kwara to balle kuma Allah to shi kuma Allah ta'ala adalcinsa shine in ka hakurin ka nuna ya isa sai kuma ya baka lada ya canja mama da abin da ya fi wani. tabaraka wa ta'ala wal istirja'i da kuma fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musiba ce musiba ce alladina idza asabanahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amfani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da addu'ar musiba shine Allah na iya yi ma canjin da ya fi wani. kuma hadisin ummu ummu salama zai tabbatar mana da wannan da mijinta abu salama mutumin kirki ne ya iya kula da mata ya iya komai ya iya soyayya duk mata da ta aure za ji ta aure namiji sai zo ya rasu ummu salama ce to niyya za a yi ma samu wanda kai abu salama amma sai tunan annabi salama ya ce ta yi addu'a ta yi istirja'i ta yi addu'a ta yi istirja'i ta yi addu'a tana gama ta kaba sai manzalar sai salama ya tura kuma yana santa kaga an canja mata ta ce a gaya mai tana da illa guda na farko dai tana da shekaru tana da kishi tana kuma da 'ya'ya manzara salama ya ce kina da shekaru ni ma ina da shekaru an samu kafa kina da shekaru ina da shekaru sannan kishi kuma zan miki addu'a Allah ya sauƙaƙa miki ƴaƴanki kuma sun zama na zai rike miki kaga an gama magana ai ta samu alkhairai sama da alkhairi na farko dai da ƴaƴanki a gidan Abu Salama za su taso yanzu za su taso a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani alkhairi ne ba ta samu ba sannan da kishi yana damunta yanzu an mata addu'a za ta sassauta sannan tana da shekaru manzala salama ya karbe ta haka sallallahu alaihi wasallam ثم السادس hududi, wa عليهم jiyubi, wa gairi الخدود وشك الجيوب وغير ذلك كنعيه على المنائر yace sannan na shida abin da ya haramta ga su mamata na kukan mutuwa ihu niyaha wa darbil hududi da marin fuska kuma tun ka ringa mari kana ka shiga auka lalace saboda laraba suna yin wannan wa shakil jiyubi ya ga aljihu ya ga tufa ka ga ya ga tufa kana ka shiga auka lalace wa gairi dalika da makamancin wannan ka na'ayihi alal mana'i da kuma shelanta mutuwarsa a gari a kan mimbarori kan kaza kaza shelanta mutuwa annayu to duk wanda za a gaya wanda ya cancanta da wanda ya halatta da wanda bai halatta ba sai malam ya ce thumma sabi'u annayul ja'is sannan na bakwai zai ma bayanin akan shelanta mutuwar da ya halatta sanar da mutuwar da ya halatta akwai sanar da mutuwar da bai halatta ba akwai wanda ya halatta sun masamin alamatu husnil khatima na takwas kuma zai ma bayanin alamomin da mutum yana ganin su to wani ya yake kyawucikawa summa tasi'u sana'un nasi alal mayyit matsayin yaban da mutane za su yi wa matace. yabo kalabi ne akwai yabo mai kyau akwai yabo mara kyau idan aka yabe ka mai kyau hadisi zai gaya ma to ya wajaba a gare ka za ka shiga aljanna aljanna ta waje a gare ka idan mutane kuma suka ma mummunan magana mummunan yabo to wuta ta tabbata a gare ka da wannan malamai suke fassara aya cikin suratul baqara wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da aka ce litakunu shuhada'a 'ala nas sai malamai suka ce wannan shaida da al'ummar manzalar salama ta bayar shaida ce kala ita al'ummar manzalar salama saboda matsayinta tana bayar da shaida ta yi amfani a duniya tana bayar da shaida ta yi amfani a lahira ta duniya hadisin bukhari da muslim wata gawa an zo an wuce da ita sai mutane suka ce wani mutumin kirki ga sallah ga azumin nafila ga iya zama da jama'a ga kaza ga kaza manzala ya ce wajabat sai ga wata gawar an zo wuce da ita kai wani baya da mutunci sallah ma baya kula da ita azumin na na farilla ban taba ganin yayi ba mu ga yan maganganu a bakin sa mun zalla ce wajaba sai na murya ya ce ya ma'aikin Allah wannan an yabe shi kace wajaba wannan an kushe shi kace wajaba yace wanda kuka yabe shi yabo mai kyau aljanna ta wajaba a gare shi wanda kuka yabe shi mummunan yabo shi kuma wuta ta tabbata a gare shi An antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidin Allah a bayan ƙasa su ko mutane suna da adalci ba za su yabe ka yi ma mummunan yabo in ba halinka ba ne in ka yi mu'amala da su mai kyau in ka mutu za su fada amma in ka musu mummunan mu'amala in ka mutu ma za su fada muna gane ha shaida ta lahira kuma ai annabi nuhu zai zo da jama'arsa a takaice ai zai zo da jama'a sa in ya zo da jama'a sa mutanen za su ce a ce ka isar da sako annabi nuhu ya ce ya isar a tambayi mutane ce Allah mu muga kowa gaskiya mu kowa ba bai zo ba sai a ce ya nuhu waye zai ma shaida akan al'ummarka sai ce Muhammadu wa ummatu sai ce annabi muhammad sai salama da al'ummarsa sai al'umma manzala ta bayar da shaida annabi nuhu ya je hujjar mun karanta a qur'ani ko qur'ani gaskiya ne da yace inni da'awtu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum illa firara wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا ya yi bayanin cewa ya zo kuma mun yadda ƙur'ani gaskiya ne da mun bayar da shaida kuma ta yi amfani a lahira to wannan ma bayani akan sana'ud nasu alal mayyit yace thummal عاشر غسل الميت وهذا dafni wa وزياره Kuburi, wannan zai tafi har binne shi har zuwa kai ziyara magabarta malam yace wa katamtuhu bi faslin khasin bi bada bi janais istawa'tu fihi jami'a ma waqaftu alayhi min al bid'i mansusan alayhi fi kitabin min kutubi ahli al ilmi qadiman wa haditha aziyan kulla bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim wa ma lam ya'zu ilayhim fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'a annahu minha walakinni lam ara man nassa minhum 'alayha wa kafirun minha min bid'a ila asr al-hadir mala yace sannan sai na cika littafin ma'ana na kammala shi da wani fasali ke bantacce mai muhimmanci wanda ya shafi bidiyoyin da ake a wajen jana'iza malam yace istawaftu fihi jami'a ma waqaftu alayhi na tattaro dukkan abinda ido na ya kai kansa min albid'i na daga bid'a mansusan alayhi fi kitabin min kutub ahli ilmi qadiman wa haditha wanda aka rubuta shi a cikin littafin ma'abota ilimi a da ko a yanzu a zamanin sa ne ce din na tattaro ma'ana duk abin da ya karanto bid'a ne kuma wani malamin ya sa shi a littafin sa to ya taro shi ya kawo cikin littafin nan muna gane ha yace ajiyan kulla bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim tare da danganta kowace bida'a kowace bid'a zuwa ga wajen da take a cikin littafin nasu na malaman da suka rubuta wa malam ya'zu ilayhim wanda kuma hu gaba danganta ta zuwa gare su ba fa huwa mimma yahkumu al-manhaj al-ilmi fi usul al-bid'a annaha bid'i annahu minha Da abin da ba ga an ce a littafi kaza a gani ba to asali da ake tantance abu da shi na ilimi asalin da ake tantance abu na manhaji na ilimi to wannan ka'idojin da ake gano a bid'a ne so tun tabbatar da cewa shi wannan abin bid'a ne shi ba a littafi na ganshi ba amma mutane suna yi to shi ma sai dora shi akan skeli na na na na na na na na ka'idojin da suke tabbatar da abu sunna ne ko bid'a ne to sannan sai tabbatar da bid'a sai idan bid'a ne sai ce walakin lam ara man nassa minhum alaiha sai dai ban ga wanda ya nassanta ko ya rubuta wannan ba yace bid'a ne ko na makamata haka wa kathirun minha da yawa daga cikin bidiyoyin min bida'il asr al hadir bidiyoyi ne na wannan zamanin da na yanzu da muke ciki da zamu ji su a ciki dai karshe malam yace wa inni la as'alullaha tabaaraka wa ta'ala an yanfa'a bi hadha al kitabi كل من قرأ ويكتب لي أجرا ومثله لمن كان سبب تأليفي ولمن قام على طبعي إنه سميع مجيب ما لقيتي للني محمد ناصر الدين الباني إن روان الله تبارك وتعالى ya amfani duk wanda ya karanta wannan littafin ya amfane shi da littafin ya koyi wani abu ciki ya aiki da shi kuma Allah ya bashi lada sai ya ce kuma Allah ni ya rubuta min ladan kuma ya rubuta kwatankwacin wannan ladan da ya bani ga wanda ya zama shine dalilin rubuta wannan littafi shine wancan bawan Allah haka Allah ya bada kwatankwacin irin wannan ladan liman kama ala tabi'i ga wanda ya tsaya domin ya ga an buga wannan littafi innahu sami'un lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne Allah ta'ala mai ji ne mujibun sannan Allah mai karɓa ne Allah yana ji yana karba ya gama rubuta shi a 24 ga watan Muharram shekara ta 1388 idan ka cika shekara 12 ya zama ka tara ta da 38 sai baka shekara na 50 yau shekararsa 50 da rubuta wannan littafi abin da ya rubuta shekara hamsin ana karanta shi a najeriya da wajen najeriya da ko'ina dilladan da allah ta'ala ya ba mu yau to kuma zai dunkule shi kai shi zuwa ga muhammad nasir din albani saboda shi ne dalili allah ta'ala ya sa mai aiki wanda zai amfani mai amfani al'umma malam ya ce ahkamul jana'iz wa a jana'izi wa bida'uha hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bidiyoyinta na ɗaya ma ya jibu alal abin da ya zama wajibi akan mara lafiya a lokacin da yake da rashin lafiya ya aikata matsala ta ɗaya a wannan babi malam ya ce alal an yarda bi illa. wa yasbira ala qadari wa yuhsina dhanna bi rabbi dhalika khairul lahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابنه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابنه ضراء صبر فكان خيرا له وقال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى رواهما مسلم walbai haƙi wa ahmad wa'annan hadisan guda biyu imam muslim biyu ya rawaito su bai haƙi ya rawaito su haka imam ahmad a cikin musnad na imam ahmad ya rawaito su malam ce alal maridi yana wajaba akan mara lafiya wanda rashin lafiya ya kama shi an yarda bi illa ya yadda da hukuncin Allah kar ya dinga cewa kaza kada ya dinga faɗan maganganu game da Allah a'a ya kalli wannan abin a matsayin wata ibada yayi hakuri da hukuncin da Allah ta'ala ya dora masa wa yasbira ala qadari yayi hakuri akan kaddarar ubangiji ya hakuri akan kaddarar ubangiji wa yuhsinu dhanna bi rabbih ya kyautata zato da ubangijinsa cewa ubangijinsa alkhairi yake nufi da shi da wannan rashin lafiya zalika khairul lahu wannan shine zai zame masa alkhairi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li mu'min abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'min ko kace abun burgewa ya tabbata ga al'amarin mu'min inna amrahu kullahu khair shi mu'mini lallai dukkan al'amarinsa alkhairi ne walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min hakan baya tabbata ga wani sai ga mu'mini kawai mu'mini ne yake da wannan halayen al'amarinsa yake zama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace in asabar husarra idan abun murna abun jin dadi abun walwala ya same shi shakara fa kana khairan la sai ya gode wa Allah sai wannan abun ya zama alkhairi a gare shi ma'ana duk wata ni'ima da Allah ta'ala zai bawa shi mumini to zai gode godewa ta hanyar ƙara da'a kuma wannan ita ce godewar da shaidan yace ba za a yi ba dan yace ce thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace zan zo musu ta bayan hana su gode ma zan zo ta gaba zan zo ta dama zan zo ta hagu sai na yaƙe su da yawan su ba za ka same suna gode ma ba abdullahi dan abba zai ce wala tajidu aktharahum shakirin ai wala tajidu aktharahum muwahhidin ma'ana ita ni'ima idan Allah ya ma so ake ni'imar ta kai ka zuwa gabe da godiyar da za ka yi shine ka kara da'a Za mu ga wannan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim hadisin aisha ai Allah ya saukar da aya ya saukar da suratul fatihi a cike ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله nasran aziza? kaga Allah ya ce da Annabi sallama in yayi laifi da an yafe masa in zai ma a gaba da an yafe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mai ishirin ya ce nabiyun karimun ma asaqatu Ya yace annabi ne mai girma da bai taba saba ubangijinsa sa. to bayan an gaya masa wannan Aisha sai ta ga manzo salama yana tashi yayin sallah dare saboda tsayuwa kafarsa na kumbura Aisha tambaye shi tace ya ma'aikin Allah kai da wanda kai da in kai din ma an yafe wanda za ka yi a gauma in kayan yafe mai za ka takura kanka da sallah haka baka na kumbura ya ce ya aisha tu fala a kuno abdan shakura ya ce ya ke aisha ba zan zama bawa mai godiya ga allah ba ashe da allah ya masa wannan ni'imar sai ya kara sallah ashe idan allah ya ma ni'ima mai ake bukata shine ka kara ibada shi sa ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid ubangijinku yayi shela ya ce in na muku ni'ima kuka gode to sai na ƙara muku ni'imar amma in ba gode ba kuma to shi kenan azaba ta kuma amir da ce mai tsanani ce shi sa idan Allah ya ma ni'ima to ka dage da da'a al-fudayl ibn iyad yace ba wani abu da yake saurin ɗauke ni'ima daga gurin bawa ba wani abu da yake saurin yin wannan irin butulcewa ni'ima bayan Allah ya yi ma Allah ya ma ni'ima kuma ka je ka ci gaba da saba ma Allah to sai ta kawo shi sa kullun nake jan hankalinmu sai mu zo na a majalisa muna cewa Najeriya ana cikin bala'i dole za a shiga bala'i dole dole za a shiga bala'i a Najeriya kuma har sai mutane sun dawo sun shiga tetayin sannan za a fita daga bala'i ai Allah yadda yake ba mu alƙur'ani ba wai yana ba mu bane kawai don mu karanta kawai mu ji daɗi na haddace shi ka haddace kowa ya haddace shi kenan abin da Allah yake nufi shine abin da yake na izina a cikin madauka su wani fa da suka yi kaza kaza ya same su to kaza ɗin da suka aikata shi sa wannan bala'in ya fada musu su wani da gansu a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi abin da sa suka tsinci kansu a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi shi ne sun yi abin da Allah yake so kafin mu Allah ya ba mu labari cikin suratun nahali Ya ce ga wani gari shi garin abu gare shi garin ga zaman lafiya ga abinci a lokaci ba wanda yake tunanin za a zage shi ma ko a mare shi balle a sama banko a harbe ka ba mai tunanin wannan ba wanda yake tunanin abinci matsala ne amma da ƙarshe sai suka koma saba ma Allah Allah ya ce sai na dawo na ba su tufafi ma ma'ana Allah ya lullube su da tsoro ya lullube su da yunwa saboda mai saboda sun yi sabo wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kaffarat bi an Allah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun sai Allah ya dandana musu Allah kuma da kansa ya faɗa ya ce abin da yasa Allah ya dandana musu wannan azabar ai bi sababi ma kanu yasnaun dan wannan ba'un din sababiyya ce bima kanu yasnaun bi sababi ma kanu yasnaun to kamata yayi da Allah ya mana ni'ima sai mu kalla sai mu zauna akan hanya sai mu kauce shi sa sai wannan bala'in ya biyo baya in za ku tunda shugaban kasa ɗari to sai wannan bala'in ya zo abin da zai hana wannan bala'in zuwa shine mutane su dawo taitaye su ga sabi da malamin tafsiri suke fada wasu suka ce nan kayan abinci ne nan kayan marmari a garin su. in yan gari sun zo sun ɗiba kowa ya tafi na gidansa sai kuma su tuhu su dawo kamar da aka aka musu ba yunwa ga zaman lafiya kai ƙari ma akan wancan allah yana nan a sama jira yake duk ɗan garin sabiyawa yana mutuwa isa sha aljanna amma sai suka kau da kai suka saba ma allah wannan ni'imar ta abinci da kayan wuri sai allah ya ku ambaliyar ruwa sai kuma goruba sai magarya. su irin abincin da allah ya ba su haka Allah ya faɗa ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur me matsalar fa a'radu tunda sun kauda kai fa arsalna alaihim sayla al'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazaynahum bima kafaru wa hal nujazi wa tikra'ar wa hal nujaza illa al-kafur ba wanda muke irin wannan sakamakon sai butudu da haka dole za a sha wahala ba wani irin nau'i na laifi da ba a yi babu a shirka da sunan addini ba wata irin bid'a da ba a yi ba wani irin sako da ba a yi shi sa in ma kun cire shugaban kasa kun sa wani to wani bala'in zai kara zuwa shi isa ai kuskure ne ma ka zagi shugaba tunda Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi to daga ina bala'in yake wanda yake a kasuwa bai daina zalunci ba ma'aikaci bai daina zalunci ba Dalibai ba su daina sata amsa ba kowa da yake limaci wata yana cutar mijinta mutum bai daina cutar matar da 'ya'yan ba ya ba za a ga bala'i ba duk wani irin nau'i na laifi da allah ya hana tauye mudu ana yi shirka ana yi lesbianism ana yi homosexual ana yi allah abin da ya nasanta ya hana ma shine homosexual amma a halin yanzu akwai bishiyaliti na dabba kuma an na ya gare su lesbian eh, ta ta wannan lgbt ko ilga kuma a cikinsu akwai usman akwai ali akwai ibrahim akwai sani duk akwai su a ciki kana taba yadda daga ciki suka yi kotu kuma a ce ana san a ga daidai ila wani abu da zai a ƙarshe a kai yanzu nan za mu iya haɗuwa mu zagi shugabanninmu da Allah zai ɗauke wani mai da shi gwamna to daga nan an daina ganin sa a masallacin tarayyar ka kai mata kunu yi walla alaikum Allah tsare mu in shakara faka na khairan la wa in asabanhu darra idan abun cutuwa ya same shi tsanani ya same shi sabara sai ya haƙuri fakana lalla, sai wannan abin ya zai masa alkairi kaga shi mumin haka yake in abu mai kyau ya zo ƙara ɗa'a yake da godiya ga Allah idan abu mara kyau ya zo kuma haƙuri yake da juriya da neman tanyo da agajin Allah saboda so da yawa Allah ta'ala yana kawo musiba da bala'i don ku gane kun saba ma Allah ku koma gare shi abin da za ku kawai ku samu mafita ne ku kaskanta a gaban Allah ku janye makamanku na saba ma Allah walaqad na ila ummin min qablik fa akaznahum bil basa'i wad darra'i la'allahum yatadarrabun dan su kaskanta a gaban Allah Allah ya ce ija abun ba tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya dan me da bala'in mu zo musu buzo gaban mu sun kaskanta ba sai kuma Allah ya bada ansa ya ce walakin qasat qulubuhum su ne sun bushe wa'azin aya ko wa'azin wahala ba sa ji sun dage sai sun tabutar jahannama wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa suna ganin daidai suke shine matsalar yanzu mutane da yawa yanzu kowa ji yake wanda yake da laifi daga shugaban kasa sai gwamna sai yan majalisa shi ya jin cewa shi ma yana contributing wajen a samu matsala shi ma yana contributing amma ba zai yadda ba a'a yanzu wanda yake da matsala kawai daga shugaban kasa sai gwamna sai kaza sai kaza har ma wani kaje na addu'a wai Allah ya sa shugaban kasa ya mutu to bari na gaya muku wani magana guda daya na yi rubutu a facebook in shugaban kasa ya mutu ba fata muke ba amma zai wahala zai wahala ba kuma halin da ake ciki ba baya kuma 'yan adawayen sun yawa akwai arna wanda dama Allah ya ce ba za su taɓa san mu ba wala ya zalu na yi katilu na kuma hatta ya rudu kuma addini kuma inista dawo arna kenan akwai duk wani azzalimi da baya son gaskiya sai ya zama kinku akwai kuma su bakakin kaya muna gane ha? da aka shugaban kasa sai dana addu'a cewa Allah ya ba shi lafiya wannan shi ne addu'ar da kowa ya kamata ya tashi cikin dare ya yi ko kana apc ko ba ka yi ko kana pdp ko ba ka yi ko ɗan afghani ka yi wannan national issue ne ba political issue ba ne national issue ne wannan kai addu'ar Allah maɗauki sarki ya bashi lafiya Allah maɗauki sarki ya karfafe shi Allah maɗauki sarki ya dawo da shi ya iya wanda zai yi in shekara hudu ne in shekara takwas ne muwa matsalar ba ne amma dai ya zanto cewa wanda zai ƙara karɓa a gaba ya zama musulmi ne kuma waye ya zama musulmi amma in muka sake muka koma gurin makiyanmu wallahi za mu sha wahala ai Allah ya gaya mana ya ce layarku yarkubuna fi mu'minin illan wala dimma ba za su riga wa mu'minai wasu ke muku dangantaka ta alkawari ko ta jini ba inda ku mine ne za su kashe ku in yatkafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun hadisin mu na karshe wa qala sallallahu alaihi wasallam la la yamutanna la yamutanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu illa wa huwa yuhsinu dhanna billah face na kyautata wa Allah zato wani irin kyautata kana jin cewa Allah zai saka rahama karka karka ɗaya bai kauna daga rahamar ubangiji la taqnatu min rahmatillah ka ringa kyautata wa Allah zato cewa in karasu insha Allah zaka shiga aljanna in Allah ya so zaka shiga aljanna a tare da wannan kuma kana jin tsoron wutar jahannama kamar yadda faɗa waɗannan hadisai muslim ya rawaito su da bai haƙi da kuma imamu ahmad yau mun gama da mukaddima mun yi kaɗan daga cikin abin da ke cikin littafin abin da na faɗa zama daidai Allah ya bamu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu نبينا